Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda kuka sani sunana Muhammad Tuku so yau mun kai azumi goma sha hudu Allah ka amsa mana ibadun so muna da 100k for 20 people akwai wani sabon application da ya fito sunansa Imali app app din is based on giveaway haka an kana so ka yi giveaway hanya mafi sauki ka yi amfani da Imali app so ku yi da Imali app ku soke shi a cikin wayan ku a ƙasan wannan bidiyon yi commenting za mu cire mutane ashirin za mu ba su code code din nan za ka yi amfani da shi ne a imali app din nan kai redeeming kuɗin ka an ka ka sa shi a banki in ka so ka yi amfani da shi wurin top up credit duk abin da kake so ka yi amfani da shi so za ku kuma dai ƙarin bayani a wannan bidiyo na zan namu yadda ake transparent kuɗin idan muka ba ku code. Sun 山，更爱美，哪个英雄好汉宁愿孤单？好儿郎，浑身是胆，壮志豪情四海任名。 嗯。他用 Twitter、WeFollow、脸、马里亚、Instagram 和 Twitter。